وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafiyar a yau juma'a haji babban rana ashirin da uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da goma sha hudu ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihimassalam a bethlehem idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da ashirin da uku a yau inshaallahu Allahu ta'ala za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratul hashiri wato sura ta tattara saboda a ciki za a ba mu labarin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka tattara waɗansu yahudawa waɗanda suke birnin madina waɗanda suka yi yarjejeniya da annabi a lokacin da ya hijira zuwa birnin madina cewa ba za su yaƙi annabi ba annabi ba zai yaƙe su ba ba za su karɓi addinin annabi ba amma kuma za su zauna lafiya ko za a zauna lafiya da su an yi wannan yarjejeniya ba za su taimaka wa kowa ya yaƙi annabi ba kuma annabi ba zai taimaka wa kowa ya yaƙe su ba haka aka yi wannan yarjejeniya sai kuma kwatsan waɗannan yahudawa suka zo suka warware wannan yarjejeniya shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddara aka yi musu kora aka yi musu tattara da su da matansu da 'ya'yansu da dukiyoyinsu aka kora su daga birnin madina suka koma wata ƙasa ko waɗansu ƙasashe wanda Allah ta'ala ya kira wannan koren bi ma'ana kora ta farko kamar yadda za mu gani to yasa wannan sura aka ba ta suna da ainihin suratul hashiri amma waɗansu malamai suna kiran wannan tura da ainihin suna ta ainihin suratu banin nadir wato suran ƙabilan yahudawan banin nadir wannan kuwa ya samo asali ne daga hadisai saboda sahabbai sun kira wannan sura da wannan suna to kaga idan sahabi ya kira sura da suna to wannan yana da tabbaci kuma yana da dalili yana da asali akan wani daga baya ko da malami ne ya zo ya canza wa tura ainihin suna ya ba ta wani suna daban saɓanin yadda ake kiranta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka daga jin sunan wannan tura, za mu fahimci cewa akwai waɗansu manya-manyan sakonni, wanda wannan tura take ɗauke da su kamar yadda za mu gani akaramaka Allahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وألغ في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وأيدي المؤمنين فاحتجروا Kamar yadda muka ambata wannan sura ana kiranta suratul hakiri ko suratu banin nadir wa hiya madaniya kuma an saukar da ita ne a birnin madina don haka shi yasa muka ce ta kunshi manya-manyan sakonni kamar yadda za mu gani sannan kuma ayoyinta guda 24 ne katal amma duk da haka ta kunshi manya-manyan matsaloli a cikin musulunci kuma waɗannan ayoyi guda ashirin da hudu ba gajerun ayoyi ne kamar suratul a ko suratul rahman ba ayoyinta suna da tsawo kamar yadda a karanta mana aya ta farko wato tana da gajarta ba ta kai aya ta biyu ba amma in kun dubi aya ta biyu idan da za a ɗauke ta a sata suratul waƙi'a ko a sata suratul rahman ko irin su zariya to za ta ce ayoyi nawa amma sai ga ki ta ce aya guda ɗaya sai dai a ciki da yake Allah ta baraka wata ala yana ba da wani gagarumin labari ne wani abin da ba taɓa tsammanin zai faru ba sai ga ki kwaɗan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don Allah ya gwada izzanta ya gwada ɗaukakan musulunci ya gwada ƙasƙanci wa kafirai da waɗanda suke shirya makirci wa addinin Allah ga wannan sura tana da ayoyi guda 24 katal kuma an samu ruwaya daga sa'id bin dubayr rahimahullahu ta'ala qala qultu li ibn abbas nace ma abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wanda yake kani yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda da yake ga babban annabi Abbas bin Abdul Muttalib kamar yadda yake manzon Allah sunan mahaifinsa shine Abdullah bin Abdul Muttalib wannan bawan Allah almajiri ne na wannan sahabi na annabi kuma kanin manzon Allah abdullahi ɗan abbas ya ce sai na ce masa suratul hashir bi ma'ana suratul hashir kusan abdullahi ɗan abbas radiyallahu an yana karantar da sahabbai ba da tabi'ai ba karatun alkur'ani da fassaran alkur'ani saboda annabi ya yi masa addu'a mazo Allah cikin addu'an da ya yi masa ya ce Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila ya Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da ke fassarar alkur'ani don haka a zamanin annabi yana cikin yaran sahabbai amma kuma yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya ba su fahimtar alkur'ani wannan baiwa Allah ya baki saboda addu'an da annabi ya yi masa zai yi wahala a kawo aya wa abdullahi dan abba a ce bai san fassaranta ba bai san bayani a kanta ba yana da wahala komai kwarewanka alkur'ani ka ce za ka ƙure shi a kan alkur'ani yana da wahala domin waɗanda suke gadara da alkur'ani ko a zamanin sahabai su ne ainihin hawari jawa su ne kara jaye waɗanda ba ruwansu da hadisan manzon Allah ba ruwansu da sunnonin manzon Allah ba ruwansu da maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda suka rike shine qur'ani zalla abinda qur'ani ya faɗa shi za su yi aiki da shi yadda ra'ayinsu ya gwada musu fassaran qur'ani haka za su dauka amma fa ba su yi zamani da annabi ba sai dai sun nace ma qur'ani sun makale ma qur'ani suna karanta alqur'anin yadda dan adam yake shan ruwa yadda kake karanta fatiha ko qul huwallahu ahad to haka suke karanta alqur'ani saboda babar bita amma dama annabi ya riga ya fada ya qara'una alkur'ana wala yujawizu hanadirahum yamruquna min alislam kama yamruqu sahmu min arramiya tanzuru ila an-nafl fala tara shay'an wa tanzuru ila al-wabri fala tara shay'an wa tamaru bil fu annabi ya ce suna karanta alqur'ani wala hana hanadirahum amma baya wuce makoshinsu baya wuce wuyansu kun ga kenan karatun da baki kawai suke amma baya shiga cikin kirji balle ya shiga can cikin ciki balle ya haɗu da naman jikinsu da jinin jikinsu balle su yi aiki da saƙonnin Allah yadda ya gamata to ka kwatanta akwai ire-iren waɗannan mutane a yanzu za ka ji suna karanta alkur'ani taryan-taryan sun iya karatun kur'ani da tajwidi sun iya karatun kur'ani da tangime sun iya karatun kur'ani da ruwayoyi iri daban-daban sun lakanci alkur'ani saboda tsaban garzance bi ma'ana sun iya karatun kur'ani ta ko'ina ba za ka taba kama su a kur'ani ba amma ba su da hadisan manzon Allah ba sa aiki da abin da suke karantawa su dai kawai karatun ne haka kawai to irin waɗannan annabi ya riga ya faɗi labarin su tuntunin ya ce ya krojuna minan islami suna fita ma daga musulunci kwata-kwata saboda jahilci don mutum ya haddace Kur'ani, ya iya karatun Kur'ani kamar ruwa ya iya larabci zai fassara alkur'ani wannan ba ne asalin ilimi ba sai ya karanta alkur'anin da fassaran da magabata suka yi domin idan aka kyale ki da larabcinsa zai fassara ne bisa ra'ayi kuma akwai ayoyi da dama ba zai fassara su daidai ba saboda akwai ayoyi da dama waɗanda hadisan annabi suka fassara akwai ayoyi da dama waɗanda ayyukan sahabbai da maganganun sahabbai suka fassara saboda haka mutumin da ya watsi da wannan bangare to kaga zai iya fita daga musulunci ma bai sani ba kamar yadda za a harba kifiya a cikin wata ‘yar tsuntsuwa haka ko kuma a cikin wata dabba kifiyar nan za ta je da ƙarfi za ta huda wannan dabba ta shiga ta nan ta fita ta can idan da za a je a ɗauki kifiyan a ɗauka a duba sai ga ana kokonto ana ce anya ta huda wannan dabba ta shiga ta fita kuwa saboda mai saboda tsaban shiga da fita a guje to haka waɗannan mutane suke shiga musulunci a guje kuma su fita a guje Ya sa annabi ya ce suna karanta Kur'ani wala hana hanajirahu waɗannan mutane jari ko jawa saboda ƙwarewansu ga ƙur'ani kowa tsoro yake yi ya tattauna da su kowa tsoro yake yi ya yi jayayya da su kowa tsoro yake yi ya yi muƙabala ko dibe da su amma abdullahi dan abba ya ce ai wannan mai sauki ne ko bai kirya komai ba amma ya je suka gagara yadda za su yi su rikita shi da alkur'ani sai dai shi ne ma ya rikita su da alkur'ani ya ce mu ma ajiye hadisan annabi a gefe a yi amfani da kur'anin kawai to haka ya yi ta musu ta baibaye ya yi ta kama su to don haka abdullahi dan Abba radiyallahu anhu tun a zamanin annabi yana ɗaya daga cikin masana fassarar alkur'ani balle kuma a bayan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa duk abin da ya faɗa yana da muhimmanci kwarai da gaske sayyidina Umar a majalisansa waɗanda suke in majalisan sayyidina Umar sune waɗanda ake kiransu executive ko kamar a ce gwamna da kwamishinolinsa ko kuma shugaban ƙasa da ministocinsa ko kuma sarki da 'yan majalisunsa da 'yan majalisansa to Sayyidina umar 'yan majalisansa dattawa ne waɗanda suka dade cikin musulunci da waɗanda suke da karatu mai yawa da waɗanda su shekarun ne a cikin musulunci da hijira da jihadi shi yasa suka zamo 'yan majalisa saboda daɗewansu tare da manzon Allah ko kuma hidimansu ga addinin Allah to amma kuma wani lokaci idan ya zo sai ya kira abdullahi dan abbas ya ce ya shigo majalisan a tattauna da shi wato kamar ya zamo a matsayin shaida shi kuma abdullahi dan abbas a dai lokacin sai dina Umar shekarunsa ba su da yawa kusan waɗanda yake zama da su a majalisan iyayensa ne ko sa'o'in iyayensa ne saboda haka sai waɗansu daga cikinsu suka je abin babu daɗi suka ce ya za a kira wannan yaro shi kaɗai alhali muna da yara kamansa da ya sa su ma ba za a rinka kiransu a majalisa ba ana ainihin tattaunawa to sai umar ya ji wannan labari amma bai fito musu fili ga dangadan ba saboda wani lokaci manyan mutane sai a hankali ko kai da kake shugabanci kana tare da su sai a hankali sai da dabara sai da hikima saboda aka sai yayi wata dabara wata rana da ya kira su aka zo ana tattaunawa ya kira Abdullahi dan Abbasir. kawai sai wata tambaya ta faɗo masa sai ya ce ya ku yan majalisa ya ku mashawartana menene kuke faɗi dangane da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ko me kuke fahimta dangane da fadin Allah tabaraka wa ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba me kuke fadi dangane da wannan sura sai wadansu dattawa suka ce wannan sura tana albikir ne da cewa za a ci nasara musulunci zai samu ɗaukaka Wadansu dattawa suka ce wannan sura tana gwada ko badale ko bajima za a ci birnin makka da birnin makka tana hannun kafirai amma za ta dawo hannun musulmi wato za ta dawo karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu kuma suka rasa abin da za su faɗa ko kuma ‘yan uwansu sun faɗi magana ba sai sun sake maimaitawa ba sai suka yi shiru abinsu to shi kuma sai dina umar bai gamsu da amsan da waɗannan dattawa suka bayar ba sai ya ce kai wannan yaro me kake faɗi dangane da wannan sura sai ya ce to ni dai ina ganin abin da iyayena suka faɗa kamar sun bi wani layi ne daban wannan sura domin kun san wani lokaci in za a ba da bayani yana da kyau mutum ya rinka girmama ainihin na gaba da shi kun ga nan ba zai ce sun yi kuskure ba daidai ba ne waɗannan dattawa mashirmata ne da irin mutanen yanzu ne masu yake ce tsofin banza kawai to sahabai ne za a ce musu tsofin banza ai ko ba sahabbai ba sa'o'in iyayenka ba yadda za a yi kace musu tsofin banza sai dai idan ka gansu da karuwai ko ka gansu suna tangaɗi suna faduwa a kwalbate ko kuma a zahirance kana ganin su suna aikin saƙon Allah a fili ba sa jin kunyan kowa to wannan kuma sai ka gwada masa cewa kine baya da kunya ka gwada masa rashin kunya amma sai ya girma masu, ya ce ni abin da nake gani wannan sura sukutun gaba ɗaya tana sanar da annabi cewa responsibilitin da Allah ya ɗora masa na isar da saƙon Allah to ya riga ya kammala abin da ya rage kiris ne saboda haka wasu zama abin da ya rage kiris ne yanzu shirin da zai yi wato zai yi shirin tafiya lahira ne tunda aikin da Allah ya ɗora masa ya riga ya sauke to kun ga shi ya bi fassara kai tsaye gaba ɗaya. kuma abin da suran take karantarwa kenan yace shi yasa a karshe aka ce wa manzon Allah fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka ka nemi gafaranta lalle shi ya kasance mai yawan yafiya ne kuma daga lokacin a hadisin lana aisha radiyallahu anha tace manzon Allah a cikin ruku'a ko sujada to sai yayi tasbihi ya hada da godiya wa Allah ya nemi gafaran Allah daga wannan lokaci har ya duniya abin da ya faru kenan kuma abin da zai baka mamaki daga saukan wannan sura da rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadan suna cewa bai wuce kwanaki 90 ba kaga watanni uku kenan saboda haka sai Abdullahi sai sayyidina Umar sai yace abinda da faɗa nan shine nake gani shine daidai kenan sai majalisa ta taki. me yasa yayi haka ya gwada cewa shi wannan yana da karatu amma yana da da'a tunda yana da karatu ya san abin da su ba sani ba yasa ba dole ne ka haɗa yan majalisa gaba daya kaga wani yana farfesa wani yana dokta wani yana tsohon ma'aikaci wani yana tsohon injiniya wani yana tsohon ɗan kasuwa ka ɗauka cewa duk ilimin su ɗaya bane a'a kowa da irin ilimin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki kuma kowa da experience ɗinsa amma hakika kamar yadda abdullahi dan abba radiyallahu anhu ma ya faɗa wannan sura kutum tana gwada ajalin manzon Allah ya yi kusa abin da ya rage wa manzon Allah a duniya kaɗan ne kuma abin da ya faru kenan yasa ya kawo wannan fassara kai tsaye kun ga wannan yana daidai ga in ka yi ritaya to ka dawo masallaci kwarai da gaske in ka ga in ka yi ritaya ka dawo masallaci domin kin yi rufin asirinka kai ta gifari duk tuwaci wanda kai a baya wanda za ka iya warwarewa ka warware wanda ba za ka iya warwarewa ba ka mayarwa Allah bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kuma ba sai ka rike tarbi ba kana da adawa ce za a baka kwantara ka karba to za ka warware istighfarin ka ko a nada wani kwamiti ya ce bari a kira ka ka zo ka jagoranta to in ba a yi sa'a ba za ka warware istighfarin ka don in ba gyara za ka gwada wa yara wani baya ba to gara ka ci gaba da zama a masallaci kana subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi la hawla wa la quwwata illa billah ya kasance ranar juma'a tun karfe tara ko goma zaka zo masallaci ba zaka koma gida ba sai an yi sallar la'asar idan ka zo sallar magariba ba za ka tafi ba sai an yi sallar isha'i sallan asuba kuma tun karfe hudu kiran sallan farko za ka zo a yi sallah tare da kai ba za ka bar masallacin ba sai idan ka yi sallan ha a masallaci sannan ka tafi gida to ka gan ka yi hakan ka je lahira tun rigingimun da kaɗi ɗiba ya kai ɗai ritaya to za ka samu sauki ƙwarai da gaskiya wajen Allah Abdullahi dan Abba Allah ki ƙara yadda da ku ya ce unzilat fi banin nadir ya ce wannan sura wato ta sauka ne Da ainihin yahudawan banin nadir kamar yadda za mu gani Allah ta'ala ya ce bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sabbaha lillahi ma samawati wa ma fil abinda ke cikin sammai da kasai sun yi tasbihi wa Allah wancan sura yusabbihu lillah wata sura sabbi hisma rabbikal a'la ko a ba da umarni ko a faɗi aikin da ake ciki ko kuma aikin da ya gabata ko ka yi tasbihi wa Allah ko kar ka yi tasbihi wa Allah kai mai hankali a matsayinka na ɗan adam idan ma baka yi ba ko ba ka yi to akwai halittu da yawa waɗanda suka yi tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala yasa anan aka ce ma fi samawati abin da ke cikin samai da kasai gaba ɗaya wannan an rinjayar da abubuwan da ba su da hankali akan abubuwa masu hankali saboda duniya idan ka duba a cikin halittun Allah abubuwan da ba su da rai ko abubuwan da suke ba sa motsi ko kuma waɗanda yake ba 'yan adam ba sun fi yawa mutane halittu ɗaiɗaikun mutane a nan najeriya muna da mutane miliyan nawa miliyan dari biyu ai ana tsammanin dari biyu ko dari biyu da wani abu a afirka fa a duk duniya muna da mutane miliyan nawa ka ɗauki gididdigan mutanen duniya ka kaf gaba daya to aljanu akwai miliyan nawa dabbobi miliyan nawa na jeji na gida miliyan nawa ƙwari su kuma miliyan nawa tsuntsayen da suke kawa giya sararin samaniya miliyan nawa dabbobin da suke cikin ruwa ya kawai miliyan nawa don an dawo bishiyoyi miliyan nawa ciyayi fa ganyayyaki fa masu yaduwa bayan ƙasa fa miliyan nawa duwatsu iri-iri miliyan nawa ne a duniya wai ƙasa ma idan aka ɗiba rairayi miliyan nawa yaki miliyan nawa eh durabul miliyan nawa shine aka ce sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil wannan fa muna cikin kasa ne ba mu je sama ba don sama tafi karfin mu tunda idan an tambaye ka Allah tabaraka wata ala, mala'ikun da ya halitta su miliyan nawa ne Allah da kansa ya ce ba wanda ya san yawan rundunan ubangijinka na mala'iku sai Allah saboda haka akwai halittu da dama waɗanda yake ba mu san su ba to ko kai ɗan adam yi tasbihi ko kar kai to sabbaha lillahi ma samawati wa ma fil abinda ke cikin sammai da kasai sun yi tasbihi wa Allah wa huwa al-azizul kuma Allah ne mabuwayi mai hikima mafiya yawan ayoyin ƙur'ani a karshen su sukan zo da sifofi na Allah suna tafiya da tauhidi ko da za a ba da labari kista. ko za a ba da ainihin hukunci ko za a ba da umarni to sai ka ji ko a fara da sifan Allah ko a tsakiya ka ji sifan Allah ko a ƙarshe a samu sifan Allah amma sai ka samu tauhidi a ciki Allah ta'ala mabuwayi ne ba abin da yake gagaranta alhakim kuma Allah mai hikima ne yanzu yadda Allah ya yi mu zallan mu mutane muna zaune muna sauraron karatu kana ji idan karatun na akwai aljanu a ciki yaya za mu kare ya za mu kare da aljanu da wani aljanin zai shigo ya ce ka matsa mun ka ce ba zan matsa maka ba me yasa ka zo da wuri ba sai ce zan tashi da kai ko ba mamaki in kai taurin kai sai tattara ka kawai sai ya wurga ka ta bakin kofa sai dai mu ganka a cikin kwalbet saboda ke aljani ne zai iya yi maka haka amma sai Allah ta'ala ya bar mu zallan mu ya mune. idan ma wani aljani zai zo to sai dai ya rike da ya zuwa sifofin mutane shi yasa an kaga wani a kusa da kai ba gane shi ba ba mamaki aljani ne kai a hankali tunda baka san daga ina yake ba baka san ina ya fito ba to mu Allah da hikima ne ko wajen halittar dan adam abinda Allah ya yi maka a cikin gangan jikinka ya ishe ka hikima wato ka fahimci hikiman Allah sannan haka ma a cikin rayuwanka da zamantakewanka a bayan ƙasa ya kamata ka fahimci hikiman Allah to Allah mai tsananin hikima ne sannan kuma yukbiru ta'ala anna jami'a ma fi samawati wal ard lalle kun ga wannan aya tana ba mu labarin cewa duk abin da ke cikin sammai da kasai min shay'in kowane irin abu ne to yusabbihu lahu yana yin tasbihi wa Allah wa yumajjiduhu yana girmama Allah wa yuqaddisuhu yana tsarkake Allah wa yusalli yana ibada wa Allah wa yuwahhiduhu yana ta Allah dama masu shirka da masu ganganci sune aljanu da mutane saboda yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitte su wani lokaci akwai wargi a jikinsu amma sauran halittu ba sa saba wa Allah fa kaulihi ta'ala kamar fadin Allah maɗaukaki a cikin suratul isra kamar yadda muka yi bayani a farkon wata sura da makaranta ta a can wato suratul hadid Allah ta'ala ya ce tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin lalle samai guda bakwai da kuma ƙasa suna yin tasbihi wa Allah wa man fihin da dukkan abin da ke cikin sammai guda bakwai da kasai guda bakwai wa min shay'in babu wani abu ba wata halitta daga cikin halittun sama ko na ƙasa illa yusabbihu bihamdi ba sai suna yin tasbihi tare da gode, wa Allah walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku din nan ba fahimtar tasbihin su ne to da suna yin tasbihi ya kamata kuma ku ɗauki karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk lokacin da kuka samu natsuwa ku yi tasbihi wa Allah subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wa huwa alaziz lalle Allah mabawayi ne ba wanda ya sai taba Allah kuma ba wanda ya sai gagari Allah alhakim kuma Allah ne hikima ne fi qadarihi a wajen duk abin da ya kaddara a wajen ikonsa wa shar'i da shari'ansa yadda Allah ya tsara mana shari'a zaka ga shari'an nan abin sha'awa ko da mutum ma ya ji ba zai bi ba ko abin ya ba shi wahala to imaninsa ne yake da rauni amma waɗanda imaninsu babu rauni sun wuce wajen ma gaba ɗaya ma'ana sun rigaya sun aikata kuma sun kiyaye duk abin da Allah ya ce su kiyaye sai kuma Allah ta'ala ya ba mu labari na ainihin waɗannan yahudawa bari mu karanta ku je Allah ta'ala ya ce huwa alladhi akhrajal ladina kafaru min ahli alkitabi lalle Allah kine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirta daga cikin waɗanda aka bai wa littafi ahlul kitabi suna da wannan martaba amma kuma saboda sun kauce wa littafansu Allah ta'ala ya ce allazina kafaru إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم للي وأن ذا كافرتا لكن وأن دعك بي وللتافي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة duk wanda suka ce Allah ɗayan uku ne ƙur'ani ya ce waɗannan sun kafirta sannan kuma ƙur'ani ya sake cewa duk wanda suka ce uzairu Allah, uzairu ɗan Allah ne ko masihu Allah? masihu ɗan Allah ne kuma waɗannan kafirai ne don haka wannan babu taraddadi a ciki amma dai a halin kitabinsu suna amsa suna a halin kitabinsu. amma a karkashin imani da kuma karkashin hukuncin kafirci to su riga sun fada a jikin guda ɗaya sun kauce ma ɗaya shine sun kauce ma imani sun fada cikin kafirci saboda Allah ta'ala baya da kuma Allah bai haifa ba ba a haife shi ba Allah ba ki da abokin tarayya Allah ba da takwara shi kadai ne qul Allahu, ahad Allah ki kadai ne kuma ki kadai ya cancanta abauta masa don haka wallazi na alladhina kafaru min ahli Shi shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirta daga cikin waɗanda aka baiwa littafi min diyarihim daga gidajen tuli awwalin hashir a kora ta farko ko a tattara ta farko aka tattaro su aka yi wabi da su aka fatattake su a birnin madina mazanantun an ya krujo Allah ta'ala yake ko al'umman musulmi sahabban annabi a wancan lokaci wallahi ba ku taba tsammanin waɗannan mutane za su fita ba saboda me saboda tsananin bala'insu mutane ne da suka yi ƙarfi wanda ana ganin ba wanda ya tsaye ture su sai da ke Allah ta baraka wa ta'ala ya ture su rana tsaka wa zannu su ma karan kansu sun yi tsammanin kun ga a can an ce ba ku yi tsammani ba a nan an ce kun yi tsammani a cikin ilimin balaga ne ake kiransa tibaqu salbihin bi ma'ana an tabbatar an kore ko an kore an tabbatar amma mutane kake biyu ne mabambanta waɗanda ake magana da su ma zanantum an ya kurjo ba ku yi tsammani cewa waɗannan mutane za su fita ba wa so kuma sun yi tsammanin annahum mani'atuhum hukunuhum min Allah cewa gano wanda suka gina manya-manya a birnin Madina wato zai tsare su daga kowane irin hukunci na Allah kaga nan ma ba su yarda da Allah ba su riga sun raina Allah kuma kaman haka ne duk mutumin da ya kuli ko ya samu fawa to raina Allah yake yi sai wanda Allah ya tsamar kawai yana da kuli to inda za a ce masa ma ga Allah zai ce bari ya taka ki ko kuma zai ce ya zo mana ni ne zan je wajen sa ba zan je wajen Allah ba saboda yana ji da kuli haka mai mulki haka mai sarauta haka wanda yake da fawa yana ganin ya fi ƙarfin Allah kamar wayonsa ne dabararsa ce iliminsa ne ko hikimarsa ce ko basirarsa ce ta ba shi wannan mulki da ainihin izza alhali bai sani ba Allah yana ba da duniya ma waɗanda yake so da waɗanda baya so amma baya ba da imani da aljanna sai ma waɗanda yake so kawai don haka kada ka rudu don waɗansu Allah ya ba su kuɗi suna izgili wa addinin Allah ko waɗansu Allah ya ba su mulki suna izgili wa addinin Allah ko waɗansu Allah ya ba su sarauta suna izgili wa addinin Allah ka jira ranar da Allah ta wa ta'ala zai kama su sai ka tausaya musu ko ba zai musu amfani ba saboda haka waɗannan yahudawa na banu nadir wa zannu annahum sun yi tsammanin su ɗin nan saboda ƙarfinsu da kasuwansu. mani a tuhum husunuhum ganuwoyinsu za su hana su min Allah daga kowane irin hukunci daga wajen Allah amma wani abin mamaki fa'atahum Allah min haythu lam yahtaqibu sai Allah ya zo musu ta inda ba ta tsammani sai Allah ya karya su dama ce akwai wani mutumi wanda ya fitini manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kiransa kabu bin al-ashra shi saboda karfinsa abin tsoro ne har waɗansu suna gani ki ya kamata ma a baki annabci saboda yana da kuɗi yana da mulki yana da faɗa aji in ka ganki ma sai ka tsorata saboda yana da kwarji ne to sai hasada ta shige shi ya takura wa annabi shine manzo Allah ya umarni ma waɗansu sahabbai Yace, wani tutansa ta yi yawa ya hana addinin Allah walwala shi aka je aka gama da ki tun da aka gama da ki yahudawan banun nadir suka kasance kamar wani bangaren su an riga an girbe shi dama Allah ta'ala yana jiran lokaci ne yazo. saboda fatattakan da aka yi musu wajen a shekara ta hudu ne bayan hijira duk da kasancewa akwai hadisin na Aisha radiyallahu anha wanda take bayanin cewa bayan an yi yakin Badar tace ba wuce watanni shida ba to amma an ka bi bayan yakin uhudu ne ma abin ya faru waɗannan yahudawa na banu nadir tun bayan yakin badar waɗanda aka fara fatattaka su ne yahudawan bane kainuka wannan mun sha manzo Allah ya zo birnin Madina ya samu larabawan ausu da kazara waɗannan manya-manyan ƙabilu guda biyu na larabawa su ne mazauna birnin Madina amma akwai waɗanda suka zo suka yi kaka gida daga cikin yahudawa wanda su sun karanta cikin littafansu cewa annabin ƙarshe manzon Allah na ƙarshe mai daraja zai bayyana ne a wani gari mai yawan dabinai to a duk zazzagayawansu sai suka ga birnin madina tana ɗaya daga cikin garuruwan da suke da dabinai da yawa a jaziratul arab shi yasa aka samu kabilan banu kuraiza yahudawa ne kabilan banu nadir yahudawa ne da ainihin kabilan banu kainuka su ma yahudawa ne waɗannan salsala na kabilun yahudawa manya-manya shine suka dawo da zama a binin madina suka yi katutu wato zama na dindindin saboda tsammaninsu annabin karke idan zai bayyana to ya bayyana cikin zuriyarsu abinda suke so kenan wani abin mamaki sai Allah ya fitar da shi a makka can kuma duwatsu ne suka fi yawa amma sai dai abin nasu ne ba su fahimce shi da kyau ba tun da abin da aka fada a cikin littafinsu zai zauna a garin da yake da yawan dabinai ai ba an ce za a haife shi ko zai kullo ko za a bayyana da shi a wajen bali sai Allah ya fitar da shi a birnin makka a tsakanin duwatsu ga wahalar ruwa ba domin albarkacin ruwan zanzan ba waɗanda suke zaune a maka watsewa za su yi amma ruwan zanzan ana ɗibansa yana da bulbulowa ana ɗibansa yana da bulbulowa sannan kuma ga ɗakin Allah wanda kowa yana sha'awan ɗakin Allah wa izja'alna masa masabatan lin-nasi wa amna kamar yadda Allah ta'ala ce marji'an lin-nasi domin duk wanda ya je ya ga ɗakin Kaaba ya je sau ɗaya ko umra ko aikin haji sai ya yi sha'awan ya sake komawa ka duba ka gani mana ko kai da kake gani a hoto baka ka sha'awan ka je ka ga ɗakin kekirin keke to balle kuma wanda ya je ya dafa ɗakin a hoto ma idan ka gani sai hankalinka ya tashi balle ya gwada maka bidiyo a yanzu yanzu ana sallanta hajju. masu ɗawafi suna ɗawafi waɗanda suke karatun Kur'ani suna addu'a suna addu'a to sai ka ji kaman tiru ka koma wajen da ma zama gaba daya to don haka da Allah ya bayyanar da ke a birnin Makka ya zauna shekara hamsin da uku sai Allah ta baraka wata ala ya mayar da ke birnin Madina kuma a nan birnin Madina ya kafa gwamnati labarinsa ya watsu a ko'ina ya yi ƙarfi kuma da ya bar duniya aka fi shi a wajen lokacin da mazu Allah ya bar duniya waɗansu suna ce a kai shi makka tun da a can aka haife shi ai ba domin hadisin da Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu ya ambata ba da ba mamaki za a kai gawan annabi makka a bizine amma sai ya ce kowane annabi inda ya rasu nan ake bizine shi ya sa aka bizine shi a ɗakin nana aisha radiyallahu anha dab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kun fahimci bayanina za ku gane cewa da annabi ya zo da waɗanda suka yi imani almuhajirun ya samu waɗanda suka karbi addini al'ansar daga kabilan ausu da kazar larabawa sannan a cikinsu akwai waɗanda su karbi musulunci ba amma ba su da yawa sannan akwai yahudawa har salsala gida uku suna nan a birnin madina da ya zo suka ce baki ne annabin karshe ba waɗansu sifofin ma da suke bayani sai suka kauce kafin a bayyana da annabi ya bayyana waɗannan yahudawa fa har suna gore wa ausu da kazarar su yan garin da aka zo aka mamaye su suna ce bari annabin karshe ya fito a cikinmu sai mun murkushe ku gaba daya za ku dawo karkashinmu fatan kuma sai Allah ya fito da ke a makka to da ya zo birnin madina ne suka yi ta adawa da shi to sun yi ƙarfi saboda tattalin arziki yana hannunsu wayewa yana hannunsu kai kana iya cewa technology gaba ɗaya yana hannunsu amma kuma annabin ya fito a wani wuri daban ya zo sun raina shi suna ganin baya da ƙarfin tattalin arziki bai tara makamai ba bai san yaki na zamani yadda ya kamata ba sannan kuma baya da wayewa na kasashen duniya tunda su yan duniya ne suna zuwa ko ina don haka sun yi gine-gine na fitan hankali sun kawata gine-gine na fitan hankali amma sai ga ke Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ya girbe su min haitu lam ya kasibu ta inda ba su yi tsammani ba wa kaza fa fi qulubihim ru'ba a cikin wannan jumla Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana babban aikin da yayi Shi ne ya jefa tsoro a cikin zukatansu komi ƙarfinka komi jaruntakanka in Allah ya riga ya jefa maka tsoro ka gama yawo kuma duk wanda yake da wayo in zai faɗa da kai to yana son ya naushi inda idan ya nausa sai ya razana ka gaba ɗaya to komai ƙarfinka sai ka nemi inda za ka gudu domin kar ya sake auna ka a karo na biyu ya dace da kai wa ƙazafa fi ƙolobi roba. Allah sai ya jefa tsoro a cikin zukatansu lokacin da aka kashe kafu binil ashara shikenan su kuma sai suka tsorata suna ganin kamar har cikin gidajensu za a biyo su a kakkashe su alhali su kuma suna son rayuwa ba sa son su mutu suna kyaman mutuwa sai aka wayi gari ya kurebuna hun bi aidihim suna rusa gidajensu da hannayensu a wata qira'a yukarribuna buyutahum bi aidihim suna rurusa gidajensu da ainihin hannayensu a wata kira'a yukhribuna biyutahum bi'aydihim suna rurusa gidajensu da hannayensu eh menene bambanci eh, yukhribuna aham buyutahum yukhribuna buyutahum menene bambanci sana akwai guda ɗaya da na faɗa yukhribuna biyutahum me bambanci a yana da kyau saboda slight bambanci ne za a iya ganewa yukuribuna buyutahum yukuribuna buyutahum ba bambanci akwai bambanci wannan ba din akwai wanda suke ce bu buyutahum wannan ba din akwai wanda suke masa kisra biyu yana da wahalan fala ne biyu tahum saboda haka in kaji wani ya karanta qur'ani haka ba kure bane daidai ne yuqribuna buyutahum bi'aydihim wa aydil mu'minin suna rusa gidajensu da hannayensu da hannayen mu'minai fa akabiru ya ulil ya ulil absar wato ku lura ya koma abuta basira da zan karanta ya ulil albabi saboda ya ulil absari ya ulil albabi kusan ma'anan su daya ya ulil albab jam'u lufi ya kuma abuta kwakwalwa ya ulil absar wato jan basar kenan ko basira ya koma abuta basira ko ya koma su idon gani sosai kusan duk ma'anan guda ɗaya ne na Allah ta kawata ala ya ce a ƙarƙashin wannan aya wallazi akhrajal na kafaru min ahlil kitabi shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirta daga cikin waɗanda aka bai wa littafi yani yahudu banin nadir sune yahuda an banin nadir kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi ya kasance lamma qadimal madina lokacin da ya zo birnin madina hadanahum ya yi yarjejeniya da waɗannan yahudawa wa atahum ahadan wa zimma an kulla alkawari ala Allah yuqatilahum annabi ba zai yake su ba wala yuqatiluhu kuma ba za su yake annabi ba fa nakadul ahada suka warware alkawari alladhi kana bainahum wa baina wanda suka kulla tsakaninsu da annabi fa halallahu bihim Shi shine Allah ya aiko azabansa allazi la maradda wanda ba za su iya mayarwa ba wa anzala alaihim qada'a Allah ya saukar da hukuncinta allazi la yusan wanda ba iya karewa fa ajlahum annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi ya kore su wa akhrajahum min hutunihim alhafina ya fitar da su daga ganuwansu من أنن كولي التي ما تمع فيها المسلمون ولا مسلمي بصفة مانيبة وظنوهم أنها مانعتهم من بأس من بأس الله ثم طيط مالي قالوا أن تذات الأرس لقى قوة إلى العذاب لقى وجه الله فما أغنى عنهم من الله شيئا أما والنبي ولا تدسوا قوم جبل الله وجاءهم من الله ما لم يقم ببالهم فيه كنت يذو مصر لقى وجه الله wanda ba su taba tsammani ba wa sayyarahum rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kada su wa ajlahum min madina ya kore su daga birnin madina fa kana minhum ta'ifatun zahabu ila adri'atin min a'ali sham wannan suka tafi kasan sham inda ake tsammanin wato inda ake kyautata zaton alkiyama za ta taru a wajen hadisi ma ya tabbatar da haka saboda akwai abubuwa cikin littafansu suna karantawa sai dai rashin aiki da shi ne ko mu ma yanzu abubuwan da Qur'ani ya bamu labari ai sun fi karfin hankali ba domin maganan Allah bane wallahi ba mu yi san sani ba abubuwan da suke faruwa ko za su faru nan gaba da abin da za su faru ranar takin alkiyama to ga hadisan manzon Allah Ya yasa duk wanda ya san Qur'ani ya san hadisan manzon Allah to ba wani labari kuma da za zuwa fara masa daban yaushe mai kunnen ka nawa zai burge shi yaushe masu dirama za su burge shi masu kayan karya da yaudara ba ma za ba da alhaƙi illa salon ba yadda za a yi mutumin da ba na kirki ba ce zai shirya da mutumin kirki kai kuma kana nan wawa wai yan dirama ne za su karantar da kai su ne za su koya maka hankali Allah ya kyauta wa minhum sannan akwai daga cikinsu waɗanda aka kore su daga birnin madina sa'ifatun zahabu ila khaybara akwai waɗanda suka je ƙasan khaybara domin saboda can ma akwai dabinai da yawa akwai yahudawan suna da yawa wa kana kada anzalahum minha ala an lahum ma hamalat ibluhum wato yadda abin ya faru kamar yadda malamai suke bada bayani a cikin tarihi sun ce akwai wadansu irin sariya su ne rundunar da annabi saraya ko sariya ita ce rundunar da annabi yake nadawa ya tura su su je su aiwatar da wani aiki na security amma shi ba ya cikinsu da suka je sai suka yi kuskure suka kashe mutane guda biyu bisa kuskure sai mutanensu suka zo suka samu annabi cewa an kashe musu mutanensu bisa kuskure mazan Allah ya gwada bakin cikinsa ya gwada alhini kuma ya gwada mutanensu sun yi kuskure bisa wannan kisan da suka yi da ce ku yi haƙuri amma tun da kuskure ne ya ce zan ba da diya duk mutum guda kuwa idan an kashe diyan da ake bayarwa rakuma ɗari kun ga mutane guda biyu rakuma guda ɗari biyu kenan kuma rakuman nan ba 'yan yara ƙanana ba suna nan kashi-kashi sai ce to bari ya nemi taimako bari ya nemi agaji shi yasa a ka'ida ko a yanzu ne idan mutum ya yi kisan kuskure to zai biya diya ko kisan ganganci aka yafe masa saboda waɗansu dalilai to zai biya diya ina kyauta zaton diya na miliyan hamsin ne ko ɗari ne yanzu ɗari ɗari nawa to kun ji to yanzu wannan idan aka zo aka ce mutum ya ya ɗauki wannan kuɗi ya bayar eh ai ko dangote ne in aka ce miliyan 100 lokaci guda yana da yawa ko shafa ne a kasan nan aka ce miliyan 100 ai yana da yawa to balle wanda ba shafa ba yanzu wanda yake talaka aka zo aka ce yi kisan kuskure zai biya miliyan 100 wani fa za a hada da ki da matansa da 'ya'yansa da iyayensa da 'yan uwansa duk fa za su yi miliyan 100 nan ba to ya za a yi a fitar da miliyan ɗari na diyya sai aka ce duk dangi su zo su taimaka masa karo karuwa ke yi kuma shekara uku ake biyan diyya kun ga misali idan miliyan ɗari ne to a shekara ta farko za a ba da miliyan talatin da biyar shekara ta biyu a ba da miliyan talatin da biyar sannan shekara ta uku a ba da miliyan talatin kuma duk wani duk wani mutum a dangi za a kira ke kawo gudumawa saboda mafiya yawan duk waɗanda suke yin kisan nan kace miliyan 100 din ba za su ya bayarwa ba to dangi a hadu a tausaya masa abiya diya ina fata an gani to wajen diyan diyan nan ya halatta a nemi gudumawa kaga idan kisan kuskure ne ya zo da mota a guje sai wani ya zo zai tsallake hanya sai ya buge shi sai ya faɗi ya mutu kun ga ya kisa ne na ainihin kuskure sai dai idan ya ɗebo a guje ya wuce limit ɗin da ya kamata to wannan kisa na ganganci ne saboda akwai yiwuwan daman mutane su rinka zuwa suna wucewa saboda haka masu babura ma a yanzu suna irin wannan kisa balle masu motoci to sai a yi karo-karo shi ne annabi ya ce to bari ya nemi taimakon waɗanda sai ya je wajen yahudawan banun najef tun da akwai yarjejeniya na a zauna lafiya kuma a taimaki juna duk da kasancewa su ba musulmi ba ne kuma suka ce babu damuwa za su taimaka duk abin da biya eh, miliyan ɗaya da dubu miliyan ɗari da ashirin da takwas ko da ɗari biyu da sha biyu eh, wani lokaci kun san yasa ba mu yanke hukunci mu ce kaza akwai masu kakale kakale yanzu yanzu za ka yi kuskure a dawo da kai kan hanya eh ya yi kyau amma abin yana dan caccanzawa don naga ko zakka ma an fada yau kuma sai naga posting din da aka yi miliyan miliyan biyu da dubu ɗari biyar da wajen ko tamanin ne ko tasa'in da wani abu har ya haura eh, har ya haura ya sa wani lokaci ba mu cika ba da sanarwa ba saboda in aka ɗauka za a shekara guda ko bayan waɗansu shekaru za a sa to wani in ya ji sai ya ɗauka yanzu yanzu aka yi alhali kuma ba haka ba ne na'am to shine suka gwada wa annabi babu damuwa za su taimaka sai mazu Allah ya je anguwansu domin anguwansu daban ne ko mu yanzu a nan cikin gari damuwa bayan ganuwa da wanda suke cikin ganuwa da waɗanda suke federal local da wanda suke state local da wanda suke adamu jumba housing estate akwai masu ibrahim bako akwai gra gra din ma yana jin akwai all gra akwai new gra haka ne ko? eh kaga kaki ne ko ina da nasu da su ma suna gefe sai annabi ya tafi anguwarsu ya ɗebi manyan sahabbai domin ya gwada musu da gaske wato taimakon ake nema domin su ji daɗin ba da taimako suka je zuwa gwada wa annabi wani wuri ya je ya zauna mazu Allah ya zauna ana ta taɗi shi ya riga ya sake to wajen yana da ɗan wato kamar rufi hakan nan sai waɗansu daga cikinsu sai suka ce ai yanzu muhammadu ya zo muku a daidai me ya kamata ku yi abin da ya kamata ku yi shine kawai a samu wani wato takadari wani kakkarfa ya ɗauki babban dutse ya hau kun ga saitin da zai hau tun daga ke yana zaune har ya sake an kawo masa abin tarba da mai ya miƙe kafansa da shi da sahabbai suna ta taɗi to a samu wani ya ɗauko ƙaton dutse mai nauyi wanda zai sako masa a kanta idan ya sako masa ya dudduge gaba ɗaya to duk rigiman da za a yi an yi bayan ya mutu dai ta ƙare kuma kun huta da shi wasu suka ce a wasu suka ce ku bar mu kawai mu jarraba ku bar mu mu yi suka je suka shirya aka samu wasu takadarai suna ce su sun yadda za su ɗauki dutsen su hau kun ga maimakon su je su tattauna su kawo taimakon da ya kamata sai suna son su yi yaudara saboda annabi bai taba tsammanin za su yi haka ba to maza Allah yana zaune da sahabbai suna ta tadi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo masa mala'ika Jibril sai ce to daga nan karka kara su mintuna saboda komai zai iya faruwa ga abin da suke faruwa don haka ubangiji ya baka umarni ka tashi ka koma unguwanka shine annabi ya tashi maza maza wani littafin tarihi ma aka ce yana jan mayafinsa suna ce a'a ka tsaya ta abin nan ya ce a'a ya ce masauran sahabbai ku zo suka ce mu tsaya mu kintsa ya ce ku zo mu tafi sun ga bai kintsa ba bai ma saurare su ba shi ne yana zuwa birnin madina sai ya ce to bari ya haɗa runduna ya ce sun warware alkawari shi ne manya suka zo suna ta ba da haƙuri suna ta rantsuwa suka ce su ba haka ba kaza kaza yace munafinci ne saboda already Allah ya riga ya fada masa abinda Allah ya fada masa da abinda manya suka ce ba haka bane na waza lauka ai kaga abu ne mai sauki tunda dama Allah ne ya aiko ki ya riga ya fada masa to shine manzo Allah ya shirya runduna ko kuma da suka gane wannan shine sai suka koma daman su riga sun yi katanga abinda zaka gane don ka gane cikin sauki dalilin da ya sa na faɗi walansu angoni lokacin da aka zo ana matsalan security akwai waɗanda suka kewaye anguwanninsu da waɗansu ƙarafa inda in za ka shiga sai an ɗaga maka in za ka fita sai an ɗaga maka ko ba ka ba ne kwatankwacin irin ganuwoyin yahudawa ne a wancan lokaci ya ma wannan tsaro ta ko ina za ka shigo za su sani yasa da suka zo da manyan su sai suka ce to hanya mafi sauke tunda muna da ganuwa mai kyau mu tattaru mu toshe kanmu a cikin ganuwa ba mai shiga ba mai fita tunda ba yadda ya iya da mu ba zai iya shigowa ba shi ne suka shiga cikin ganuwa suka rufe annabi da ya zo sai da ya kwana ɗaiɗai har shida yana kewaye da anguwa ya hana kowa fita kuma ba mai shiga sai daga baya sai mazu Allah ya ce to ai tun daga dabilansu ana kiranta buwaira dabilansu da suka shuka a bayan gari ba zai yi shiga cikin ganuwa ba su kuma suna hawan saman ganuwa suna lekawa suna ganin yaya abin zai kare Shi ne annabi ya sa aka fara sassare waɗannan dabilan ana tsare waɗansu ana barin waɗansu shine sai suka aiko tawaga suka ce yaya haka ya za a sassare musu waɗansu da benai suka ce da annabi yake hana a sare bishiyoyi me yasa yake sare bishiyoyi don haka a sassauta musu sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala bari mu kuma hana daidai Allah ba mu lada a da kai kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh